أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ni'imarsa ya ba mu ikon haduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na annur da ke wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana kyawawan addu'o'inmu ya ƙara zaunar da kasar mu lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan albarka da yake ba wata ƙasa a duniya Allah ya ba wa kasar mu a dukkan wani ni'ima da yake nufin al'umma da ita muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nufe mu da ita muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da damuna mai albarka dukkan abin da ya dame mu a kasar mu Allah ya magance mana abin da ya fi karfin mu Allah ya wuce mana gaba muna masu roƙon Allah subhanahu wataala ya dada mu kuma ya dada kasar mu a shugaban kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gara masa lafiya Allah subhanahu wataala ya gara masa lafiya Allah subhanahu wataala ta'ala ya kara masa lafiya nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiyahu nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiyahu nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiyahu nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiyahu nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiyahu nas'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiyahu dukkan marasa lafiya namu Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya a duk wanda ke da hali na jinya Allah subhanahu wataala ya ba shi waraka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci za mu tashi a darasi na biyar a wannan wata na ramazana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas akwai kafafen watsa labarai da dama a cikin ƙasa da ke ɗaukar nauyin tafsirin wasu kuma bayan Allah suka ba da kudi don a rika sanya darasin da muke a nan a kan wasu watsa labarai Allah ya biya su gidan aljanna duk wanda ya san yana da wanne yana da kyau ya turo lokacin da ake sawa a kafofin watsa labarai don mu faɗa a cikin karatun zai taimaka wasu da suke iya sauraron rediyon su aiki da dama din su saurara a na samu dai labaran na karo da lokuta din da kuma gombe da lokuta din in akwai wasu wurare sai a isar idan Allah kai mu zuwa gobe sai mu ga yayin uwa gaba daya Wadanda suka ɗauki nauyi din Allah ya biya su da gidan aljanna dukkan su na alkhairi Allah ya biya musu Wadanda kuma suke da hali ba su ire wannan aikin Allah ya ba su ikon yi a gaba na gaba idan na shigo masallaci sau da dama yan uwa sukan tsaya gaishe ni lokacin tafsiri kuma ana karatu na ƙur'ani ba na iya tsayawa na amsa ya wuce kawai na cewa alaikum salam saboda a babin ladabi idan ana karanta qur'ani ba a magana ba ina kin tsayawa mu gaisa ko mu yi tadi saboda wata manufa ba sai dai don ina tsoron kan na saba wa Allah subhanahu wata'ala idan ana karanta qur'ani wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu akace don haka saurarawa da yin shiru wajibi ne dukkan umarni na ƙur'ani al'amru yufidul wujub sai an samu dalilin da ke kore haka annahayi kuma ta harim sai an samu dalilin da ke hana haka sahabbai idan ana karanta su sukan ce faka an anna alaru ru'usina na tsayir nutsuwa ta kan kai matakin da tsuntsu zai iya sauka kan mutum bai san ma dan adam bane saboda nutsuwa ko motsi baya yi mutum zai tsaya sai ka ɗauka ice ne ko gini ne tsuntsu sai sauka a kansa saboda nutsuwa wannan nuna mana idan ba za mu iya irin nasu ba dole mu kwatanta to yan uwa da ke tsayawa don gaisawa da ni akar makalla an zo lafiya ba na amsawa ba don wata manufa ba don ina tsoron kannafa ba wa Allah ne so da haka sai a fahimta idan ana karatu ko mutum ya shigo ba ma sai ni ba kowaye ne tsakaninmu da shi ana karanta Qur'ani kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ne ba kuma daidai bane duk inda ka ke kaiwa haka ake yi ba daidai bane mu kuma kunna waya muna tadi ana karanta Qur'ani wannan duka ba daidai bane duk wanda za mu yi magana da shi a duniya ko wanda ya kai Allah to jin karatun qur'ani fa maganar Allah kake ji to za yi wani ya shagaltar da kai a waya duk wanda ya bugo waya ai bai kai Allah a wurin ka ba to yasa idan muka zo wajen darasi sai mu kashe wayar mu huta sai mu saurari maganar Allah subhanahu wataala duka awa ɗaya muke awa 23 sai ka je kai ta waya amma dai a wannan lokaci awa ɗaya a ji maganar Allah din sai a hakura da maganar mutum sai a ji maganar Allah babu ladabi Allah na magana kuma ka bar jin maganar Allah kana jin maganar mutum to da haka wannan ba ladabi bane mu yi kokari mu kiyaye Allah ya taimake mu ya sa mu dace waɗanda suke kurakuran Allah ya ba su ikon gyara ba waɗanda ba na am samun ikon tsaya mu yi tadi sai su yafe ni wannan shine manufa don ina fatan ba sai na ƙara maimaita ba gaba za a fahimta amin wa iya kuma akwai yan tambayoyi kamar haka na farko assalamu alaikum warahmatullahi da fatan malam ya wuni lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu cikin wannan wata mai tarin alheri ya kuma sa muna cikin bayinsa yantattu tambaya ta farko Allah shiga bata malam shin zan iya ba da zakka ga marayu ko gina masallaci a ƙa'ida na malaman musulunci marayu kala biyu ne kasancewa mutum ordinary kawai maraya ne bai zama dalilin cewa zai ci zakka ba sai dai a ce wani irin maraya marayan da aka rasu mai aka bace da shi ibn usaimi rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa juz'i na 13 juz'i na 18 shafi na 353 yace marayu kala biyu ne akwai marayan da yake miloniya ne akwai wanda bilonia ne babansa ya bar mar dukiya da yawa akwai marayan da yake bai da abin da zai ci sai ce marayar da aka bar masa dukiya da aka raba gado ya zama iya da arziki to wannan maraya baya cin zakka amma marayan da aka rasu aka bari gidansu babu wadata kudin makaranta ma aiki ne sai aka bashi dukiya don na zakka don yayi karatu ko don ya ci abinci wannan kuma ibada aka yi a wurin Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda yake mai kyau abun ayaba ibnu usaimin rahimahullahu ta'ala sai kara da cewa idan kuma sadaka ce ta tadawwadi ta nafila ba wai zakka zaka bayar ba kawai sadaka ce yanzu a ramadana kake so ka danye ko da marayan miloniya ne sai ka bashi sadaka ba zakka ba don tausayawa yace wannan kuma abu ne mai kyau saboda shi maraya ko da yana da arziki ko da an bar mar kudi ai rashin baba da yake da shi abun a tausaya masa ne saboda mai da duk mai hankali a yana iya hakura da komai babansa ya dawo idan da zai dawo din to saboda halin maraici don kada a wayi gari ya ɗauka kowa ya shi, sai ka tura bar wata sadaka ko wani kayan abinci ko kuma kasa aka dafa kaji aka kai gidan su marayun duk da masu wadata ne ka nuna kai ma babansu ne saboda babansu aminin ka ne ko makwabcin ka ne to wannan abun ayaba ne in kudin makarantarsu ne sai kace nawa ne kudin makaranta kace a dubu hamsin hamsin ne kowa ko ɗari ko ɗari suna da halin sai kace to a bari wannan tam ɗin ni zan biya sai ka hada da na ƴaƴanka da na marayun tare da dukiyar da aka bar musu ya fi naka yawa sai ka biya yace wannan duk abin a maka ne amma haƙƙin Allah subhanahu wataala na zakka ba a ba wa maraya sai marayan da yake talaka idan muka duba cikin majmu'ul fatawa ta ibnu usaymin shafi juz'i na 18 shafi 346 yace waɗanda Allah ya kira a ba su zakka ai categories guda takwas ne innama sadaqatu a cikin suratul suratul tauba ayata 60 innama sadaqatu lil fuqara'i fakirai wal masakin miskinai wal amilina alaiha da masu aiki akan zakka wal muallafati qulubuhum da wanda ake gaba su zakka zai sa su musulunta wa firriqabi da kuma yanta bayi yanta wuya kenan wal na da wanda bashi ya masa yawa wa fi sabilillahi da kuma wanda suke filin jihadi wa bin sabil da matafiya wadannan guda takwas su kada yake bawa zakka duk abin da bai shiga cikin wannan takwas sun ba a ba shi zakka so da idan maraya ya zama fakiri bai ci zakka <laughs> idan maraya ya zama miskini zai ci zakka idan maraya ya zama matafiyi zai iya cin zakka idan maraya ba shi ya masa yawa za a iya shi zakka idan maraya ya zama wal mu'allafati qulubuhum ana so a musuluntar da shi dalilin zakka aka shi dan ya musulunta zai iya cin zakka amma kasancewarsa maraya kadai ba shi ya halartar mada zakkarsa ba sai dai samun kansa cikin waɗannan kaso guda takwas wannan shi zai sa maraya ya ci zakka koma bayan wannan ba a daukan zakka a bawa maraya na biyu akan gina masallaci da dukiyar zakka ana iya gina masallaci da dukiyar zakka ko ba iya yi jumhur na malamai suna gaba a gina masallaci da dukiyar zakka wannan shine magana na jumhur na malamai ibnu qudama rahmatullahi alayhi fahimtar da yake kanta kenan a cikin juz'i na biyu shafin 280 yace dan ba a kira masallaci a cikin waɗannan ayyuka guda takwas din ba wabin sabil da ake fakewa da shi ce wannan matafiyi ne wa fi sabilillahi kuma yace hadisi ya nuna cewa gobar mai a tafarkin Allah ne amma malamai suka ce idan kuma harkar da'awa ne to da dama suna ga ana iya daukan zakka ayi da'awa wa'azi saboda wa'azi ayi nau'in min jihad ne kai tsaye ya shiga cikin wa fi sabilillahi don duk aiki babu wanda ya kai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala ala ayi halin waɗannan su ne maganganu na malamai Allah ya musu rahama a kai Allah ya sa mu wanye lafiya tambaya ta biyu duka mutum ɗaya ne ya ce ya ce shin zan iya zuwa umara cikin ramadana duk shekara ko ciyarwa cikin ramadana duk shekara wanne ne ya fi ko a haɗa duk biyun inda hali shi ya fi to an tambayi Sheikh Abdul Aziz bin bas rahmatullahi alaihi wannan tambaya cikin fatawa ta sa juz'i da 16 shafin 368 zuwa na 72 cewa wanne fi falala zuwa umra da kuma da aikin haji da kuma ciyarwa fi sabilillahi sai ce idan hajjin farko ne da umrar farko wannan su suka fi falala ayi su saboda su wajibi ne musamman hajji rukunin musulunci ne umura ma na farko a rayuwa cikin magana mafi inganci wajibi ne sau ɗaya a rayuwa ya ce in na farko ne ba a gamawa da ciyarwa yin umura da hajjin shi ya fi idan na biyu ne ya ce sai a duba maslahar al'umma idan al'umma ne wanda talakawa ce fagiriya ce iyaka kuma ba ka da kuhali sai miliyan ɗaya ne kadai a hannunka da ka ciyar da ka je umura wanne ya ce in al'ummar bukatan abinci ya fi yawa akwai waɗanda ba su da abincin da za su ce kuma kusa suke da kai to anan ya ce ciyarwan zai iya falala amma idan kuma ya zama al'ummar mai wadata ce yanzu akwai garuru kasashen da can sadakar ma an kace da sai karasa wake karba yanzu ban aka je yakin haji da umra in ba irin mu yan Najeriya ba wake karban sabila Saudiya ka taba ga balarabe a layin sabil saboda wani lokaci dabi'a ta ba fa talaucin bane son banza ne wani lokacin Allah ba talaucin tsabar son akwai wanda na gani katon guda ya dauka na sabil sai kai daki ya rube fito da shi ba. zuba katon ya dauka na abinci da fafi saboda muna da ɗabi'ar abu in mun ga kyauta ne wannan ɗabi'ar son banza shi kuma balarabe bai da shi din amma yana ga akwai zubar da ajiye ya karba so da ka in ma ka bashi zai ɗauka wai kare na masa ne in ka ga an cire kyauta a saudi ana bayarwa abincin yawanci baki ne wanda ya dade a cin bai cika bashi ba ta irin waɗannan al'umma din kana iya zuwa umura saboda iya da farala irin nasa kamar yadda hadisi ya zo a bukhari shafi na 100 da hadisi na 1773 da manzo Allah ke ce al-umra ila al-umra kaffaratun lima bainahuma wal al mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna muslim ma ka hadisin a cikin hadisin 1349 cewa tsakanin umra da umra kaffara ne na abin da ke tsakanin su na zunubai amma hajji mabrur bai da sakamako sai aljanna idan al'ummar ya da miliyan da kake da shi kuma shi ne bukatan umra kuma shi ake bukata cikin al'ummar ka fakiriya ce musamman ka wato daga nafsi sanzor kaga miliyan da ka ciyar shi ya fi falala amma wanda ya taso daga kuwaiti ko daga baharin akwai arziki a wuraren zai iya zai sa saboda falalan kafaran zunubai amma sai zama kana da miliyan biyu miliyan ɗaya za ta isa umra miliyan ɗaya ciyarwa idan ka da guda biyu wannan shi fi falala shine ka ciyar sannan ka je ka ibada wannan idan mutum ya da ikon hada biyu ba za mu ce ka hakura da umara ba sai mu ce je kai umara amma duk abin da kai sacrificing dan umara ka tabbatar ka cire kamarsa kuma don ka ciyar da mabukata wanda wannan shine muhimmin al'amari sai ka ciyar don ka cire don ka ciyar da su wannan shi ya fi falala A ibn usaimin rahimahullahu ta'ala shi ma cikin fatawa ta sa juz'i na biyu shafi na 667 yake cewa taimakon addini da ciyarwa in ana cikin tsananin kunci ya fi falala akan yin umura ko hajji na tadawwai amma babu kokanto ga wanda ke da halin hadawa duka biyu idan ya hada shi ya fi falala Allah ya sa mu dace na uku malam ina so ka bani tarihin rayuwarka da yadda Allah ya maka baiwa da ilimin musulunci don karuwar musulmai don yin bauta wajen wa mahalicinmu ba na ba da tarihi na sai kai haguri ba na bayarwa ko ɗabi'a ta ce ba na faɗa ni dai dan adam ne suna na isa sunan babana aliyu sunan kakana ibrahim in ka san wannan kuma ɗan uwanka ne musulmi da yadda da allah ɗai annabi muhammad manzon allah ne na yi imani da rukunan musulunci da rukunan imani kuma ina kokari na ga duk abin da zan yi zan yi koyi da abin da annabi ya ce da sahabbansa da kuma mazan kwarai ina ji wannan ya isa aiko wannan shine dan abin da zan fara wannan shine tarihi na idan zaka sani insha Allah ta'ala eh, ibnu mas'ud na cewa iktadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna idan za ku yi koyi ku rika koyi da waɗanda suka rasu rayayye bai da garanti akan fitina rayuwar duniya akwai jaraba da yawa cikin ta na biyu tarihin mutum ba a gama rubuta shi sai ya rasu kowane chapter na iya canjawa Allah subhanahu wataala ya sa karshen rayuwar mu da ni da ku tafi farkon kyau idan mun rasu idan tarihin yana da amfani Allah zai kawo masu rubutawa akwai malaman da sun rasu muna raye da sun rubuta tarihin su na rubuta tarihin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah na rubuta tarihin Sheikh Abdulaziz bin Bas rahimahullah na rubuta tarihin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah duk waɗannan bayanan sun na rubuta amma ba wanda yace nayi na fahimci sun koma zuwa ga Allah za ka captan tarihin an kulle sai ka rubuta amma wanda ke raye ka yi ta masa addu'a Allah ya sa ya gama da duniya lafiya wanda ita ce bukata ta kamun addu'a Allah ya sa na gama da duniya lahira lafiya idan na rasu akwai waɗanda muka tashi da su aka haife mu tare muka yi primary tare muka yi secondary tare muka jami'o'i tare muka yi aiki tare Allah zai kawo wani rubuta tarihin yana da amfani amma a yanzu ba da lokacin wannan ba shine a gabana ba sai a yafe mini assalamu alaikum Allah gafarta malam Allah ya kara wa malam imani amin to wannan yayi to wannan irin su muke so mu rika shi wannan yanzu yayi <laughs> eh, malam ya kamata a bi limamin da ke fitsari a tsaye liman ya baro aiki shi kuma aka yi liman ya bari aka gani ya shi liman ya aka yayi alkafura ko alimani ne wannan alkafura liman ya ko alimani liman ya yi garaje da ya bari aka yi fitsari a tsaye a gani ban so irin amsa irin waɗannan tambayoyi ba amma yadda na ga ya tsawaita fadin na fahimta ko wata barna abin zai kawo don in baka amsa ba lokaci kuma sai wanzar da wata barna na yi sallah a ƙauye mun je wa'azi shekara kamar sha bakwai da suka wuce kawai da muka shiga wa'azin rabansu da wa'azi a wannan lokacin tun zamanin sardauna da ya zo wa'azi ya kawo jam'iyyar siyasa ya kawo da'awa ya ba wa limamin ƙur'ani ya gina musu makaranta tun da wasa ba a koma an yi wa'azi ba sai mu da muka yi shekara goma sha bakwai limamin a ya ji birni sai liman ya musu sallah a birni ya ce sai ga limamin bai da tarbi so sai tambayin ya ce na je birni na yi sallah amma limamin bai da tarbi na ce bai da tarbi ya ce eh sallah ta yi ko ba ta yi ba na rasa ta ina zan fito masa ba wai ce ban sani ba sai dai ta yaya za a yi na gamsar da shi don ya ɗauki abin da zafi liman ba tarbi ina tunani sai ce amma fa na sake sallah ta ne yace ya sake to kaga ya kada jika mun aiki kaga muka shiga aka ban yin sallah ko ba da niyya dai naga tarbi a gefe kaga ai dole narkin na jawo shi ko shi da ya sake ta liman ba tarbi yace da muka ga da naga ya gama sai na koma gefe na yi sabuwa yace ni ban so ba akar makalla ya yi sallah to kaga irin waɗannan ba wai ba da amsar ba ta ya za ka yi ka gamsar da shi kuma ya za a yi ba ka ƙara tura shi jeji ba don akwai hatsari in ka ɗauko mutum abin da ya fi ƙarfin imaninsa da iliminsa wani jeji kake ƙara tura shi shi yasa sahabbai suke cewa wai haddisan nasa bima ya'rifuna aturiduna ayyuka zaballahu wa rasuluhu ku rika karantar da mutane da abin da kwakwalen su zai fahimta kuna so su kare ta Allah da manzansa ne in ka ba mutum abin da ya fi karfin gejin karatunsa da imani wani ma sai farar da musulunci to yasa karantarwa mataki mataki ne kowa da label da kai a gaya masa liman ya yi tsari a tsaye liman ya baro aiki kuma an gan shi ni ba yin fitsari ya fi damuna ba da aka ganshi shi ya fi damuna Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mana asiri matsala na fitsari a tsaye asali kamar matsala ce khilafiyya a malamai sun kara wa juna ilimi a akai akan menene matsayinta a tsuguna ko a zauna don ko da ke mu an fi me an fi tsugunawa amma laraba suna ɗabi'ar zama a yi fitsari sai a sa kujera sai a zauna a yi sai a yi sarki a tashi amma mu yawanci tsuguno ne ko lafiya ce ta mana yawa wallahu alam akwai hadisi da yazo cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahimahullah hadisi na goma sha da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta da Nana Aisha radiyallahu anha rake cewa man haddathakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabudu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabudu illa qa'idan na Aisha rike cewa duk wanda ya baku labari manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi yana fitsari a tsaye karku gaskata ni dai ina ga yana yin fitsari a zaune ne ko a tsugune sai kuma aka samu wani hadisi na bukari ke cewa annahu ata subalatan subalata qaumin fa bala qa'iman annabi yazo shi a cikin hadisin Huzaifa lambun wasu mutane da yazo sai a gina yana fitsari a a cikin lambun to wannan sai kara wa malamai suka yi ta kace na ci a magana mafi inganci na malamai yin fitsari a tsugune ko a zaune shi ya fi dacewa da sunna ba a tsayawa sai a wurin da akwai darura wurin bai goyi bayan ka tsuguna ba misali wurin da idan ka tsaya kai tsarin al'auranka ba za ka bayyana ba amma in ka tsuguna za a ga al'auranka to a nan ɓoye al'auran shi yafi muhimmanci sai ka tsaya kai don kada a ga al'auran saboda in ka tsuguna za a ganta kamar rami ne a ƙasa misali wanda yake tsaye tsallaken idan ka tsaya ba zai ganka ba amma in ka tsuguna al'auran ka za ta bayyana to anan suka ce za ka iya tsayawa don boye al'auran kar a ganta ya muhimmanci akan ko me za ka yi don haka na biyu ana yin fitsari a tsaye ne a babin larura ko wurin kana ga akwai abin da zai cutar da kai tsugunawa cikin duhu ne kuma akwai ciyawa baka san me zai faru ba kuma kana tsayin jin fitsari sai ka fahimci kana iya tsuguna maciji ya cutar da kai a wurin to a babin darura za ka iya tsayawa don an samu wancan hadisin ko zai fana manzon Allah da aka ce ya tsaya malamai suka ce an ɗauka a kan darura ne ta sa yi a wurin so in kana cikin wani wurin da ko tsuguna wanda ya sa jikinka ya ɓaci to a ka'ida da suna sai ka yi ne sai ka tsaya sahabbai da suka bada fatawar ana yin fitsari a sai akwai sayyidina umar radiyallahu anhu fahimta sanai inda bukata za a iya yi ɗansa abdullahi bin umar radiyallahu anhu ce za a iya yi inda bukata amma bukatar shine ya zama kaman kana gudun bacin jikinka ko kada wani abu ya cutar da kai ko kuma tsuguna wanda ya sa ka ta bayyana a waɗannan wuraren akwai wani abu da kake guda za ka iya yin fitsari a tsaye in kuma wurin akwai aminci al'aura ba za ta bayyana ba fitsari ba zai bata jikinka ba kuma babu wani rashin lafiya tare da kai da komai da sai ka tsuguna mafhum tayyib liman tun da ya yi an gani sai mu ba shi uzuri cewa watakila ko wurin yana fargaban kada al'auransa ka bayyana ne ko kuma tsuguna zai iya bata jikinsa ko kuma akwai wani abin da yake gudu a wurin shi ya sa ya tsaya a ka'ida a kodayaushe musulmi wani abu ka ba shi uzuri karka ce za ka yi gaggawan masa hukunci na ayi halin akwai sahabban da ke da fahimtar halasun yin bukari a tsaye mu duba cikin tamamin minna fitta aliki ala fiqh sunna sheikh muhammad nasir rahimahullahu ta'ala ya maganganu da yawa akan wannan matsala da ya fi dacewa ka yi a tsugune shi ya fi dacewa da sunna amma a tsaye halal ne inda bukata wallahu ta'ala ala aran ma za mu tashi akan aya ta 67 cikin suratul bakara akan sabuwar kissa na'am gabannin karatu akwai aran ma da ya ja mun baki bara ibrahim umar bokaro matashi da muka gatu da shi ah, allah subhanahu wata dauki rayuwar yarsa ah, muna ta'aziya gare shi inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma Allah azaba Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara liman yatakum yarinya ce karama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa komawanta zuwa ga Allah ya zama alkhairin ga iyayenta da al'umma gaba daya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا iz qala musa liqaumihi tuna lokacin da musa ya gaya wa mutanansa inna allaha lalle allah ya amurukum yana umurtanku an tabbahu baqara ku yanka saniya galu a tattakhiduna huzwa suka ce kana rika mu da wargi ne ko kuma da izgili kale yace a'udhu billahi ina neman tsarin Allah an akuna in kasance minal jahilina daga cikin mutane jahilai wannan aya tana da alaka da aya da ke gaba da ita da Allah ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha a lokacin da kuka kashe rai sai kuna ta tuttura wa juna abinda ba haushi ta wai laifi bai da ubangiji laifi bai da ubangida kowa ya laifi so yake ture wani to sai aka samu a zamanin banu isra'ila wani abu ya faru an kashe rai sai aka rasa waye kisan kai din wannan kissa ta tabbata a qur'ani sai dai wasu ƙarin bayanai da muke a wurin tafsirai yawanci isra'iliyat ne isra'iliyat ya halatta a karanta su in ba su ci karo da qur'ani ko hadisi ba don hadisi a cikin sahiha annabi tsira da aminci sabbata garke ta la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kar ku gaskata ahlul kitabi duk abin da suka fada kuma kada ku kare ta duk abin da suka fada kuma yace wa hadithu an bani isra'ila Bala haraj kuna iya ruwaito abu daga banu isra'ila babu laifi da sharadi in abin da kuka ruwaito bai saba wa abin da qur'ani ya fada ko hadisi ya fada ba in suka kawo abin da bai saba wa qur'ani ba ya ta ba da labari amma in ci karo da kwani sai mu ce sun kawo amma ba mu yarda da shi ba sai mu dauki na qur'ani in ya saba hadisi sai mu aje mu dauki na hadisi abin da ya faru a banu isra'ila da kissa ta zo ta shine wani mutum ne wanda wannan bangaren kisa na farko ya inganta yana nan mai arziki shi sai aka samu ga wasu an kashe shi ba san waye kashe shi ba mai ke faruwa sai wannan abin ya faru tsakanin kabilu har ana neman a yi tsakanin wasu gidaje da wasu gidaje ganin fitina za ta auku za a yaƙi sai suka zo wajen annabi musa alaihi salam ya nema musu mafita a wurin allah subhanahu wa ta'ala don in ba a samu mafita ba yan uwansa sun ce za su yaƙi wanda suke ga suka kashe shi ashe abin da ya faru dan uwansa ne da yake dan dan uwansa wanda a lokacin shi kaɗai yake da haƙƙin cin gadon sa a duniya sai ya ga yaƙi mutuwa sai ya kashe shi don ya ci gadonsa. a wannan lokaci sai kashe shi kashe shi da yayi manufarsa shine don araba gado da wannan malamai ke cewa duk wanda yake da gadon wani sai ya masa kisan ganganci to gadon wannan ya haramta gare shi idan ɗa ya kashe uba ba zai ci gadonsa ba idan uba ya kashe ɗansa da gangan ba zai ci gadonsa ba in miji ya kashe mace ba zai ci gadonta ba haka in ta kashe miji ba ta ci gadonsa ba duk wanda ya kisan ganganci don ya tura wani ya ci gado to ana haramtar masa da gado da sai kuma a je gaban alkali sai a shiga kuma wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi bayan cin rashin gado kuma sai a ce rai da rai amma ba a barin mutum sai dai a bangaren uba ana daga kafa don a magana mafi inganci ba a kashe uba akan kashe ɗansa mafhum tayi wannan shine magana mafi inganci to a lokacin da wannan abu ya faru sai aka zo wajen annabi Musa alaihi salam da kara ga abin da ya faru ya nema musu mafita a wurin Allah subhanahu wata'ala na kisan kai da aka yi kaga kenan wannan kina mana duk taurin kan banu Isra'ila sun tabbatar annabi Musa annabin Allah ne wanda yake bayyana annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne wanda yake bayyana mana akwai mutanen da suna kin yadda da annabcin annabawa ba dan ba su fahimci gaskiya ba sai dai dan girman kai ke sai Allah ya ce a fakullama ja'akum rasulun bima la ta'awa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan takatuluna babu abun da ke sa a rika kin gaskiya kamar abu biyu a duniya na farko jahilci na biyu girman kai da son zuciya mutum ya san gaskiya ne sai ke daukar to da aka kashe wannan za a yi yaki zai aka annabi Musa kwamfulai sai ce su dakata to shi ne ƙura ne ba mu labarin anan wa iz tsala Musa liqaumihi a lokacin da suka gaya Musa sai aka turo Musa wahayi ya gaya musu ga yadda za a bi matakai don Allah ya bayyana wanda ya kashe wannan bawan Allah ya zama wannan yakin da za a yi sai a fasa shi kenan ko wa iz qala za mu kaddara an sai mu ce wa zukuru ya bani isra'ila iz qala Musa qaumihi ku tuna ya ku isra'ila lokacin da musa ya gaya wa mutanensa wannan kissa fa an saukar da ita kuma yanzu a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan me dan ta zama wa'azi zuwa ga yahuda wanda ke zamanin sa da mu ma musulmai liqaumihi ya gaya wa mutanensa annabi musa cewa liqaumihi malaman qur'ani suka ce an jingina su zuwa ga musa dan a nuna me dan a nuna duk dan adam ai baya neman shari'a wa mutanensa sai alheri ke sa ba ce wa idkala musa lin nasi ba sai aka ce wa idkala musa li qaumihi sai musa ya gaya wa mutanansa duk time da ka je garin ku sai ka ce ya ku mutanen garin mu fadan wannan da kai ya dace sauyanciya ba ka zo musu da sharri ba don bisa ga dabi'a lafiyayyen mutum baya nufin mutanensa da sharri sai dai illa lalacewa ta yawa in ka je ka ce ya ku ta ya dace cewa da kai ya ku ta su fahimce ka ce dan adam bai nufin kabilarsa da sharri wannan a musulunci da a jahiliya dan adam bai nufin ordinary ne al'ummarsa da sharri in kace ya ko mutanen ƙauyen mu bai dace ya zata ka zo da sharri ba shi sa kace wa idza da musa li qaumihi saboda ko babu addini dan adam iya san nasa lokacin da mutai wayi gari kuma ya zama baya san nasa to ya fi dabba muni shi yanzu muke zama lalacewa ta kai matakin da mutum zai iya cin amanar ƙauyensa ya ci amanar garinsa ya ci amanan ƙasarsa ya ci amanan danginsa ya ci amanan ƙabilarsa don maslahar kansa wannan shine kololuwan lalacewa don tun ko babu addini tunani mai kyau kuma ta ce mutum baya kin nasa shi sa sai ce wa iska da musa ne kaumiye ga mutanensa don me don su rinci annabi musa bai zo musu da shari ba da alheri ya zo musu inna allaha lalle allah ya amurukum yana umurtanku akan mafitan kashe wancan bawan allah nan ba a ce annabi musa don su karbi abun sai ce inna allaha ya amurukum bai ce ana amirukum ba ni mai umurtanku ba ne bai faɗa ba sai ce inna allaha ya amurukum ba a ce musa ya amurkun ba allah na umurtan ku don ya nuna musu cewa abin da yake gaya musu daga wurin allah ne ba su dabar ba ne allah ne yake isarwa gare shi an tasbahu ku yanka bakara yanka an ce an tasbahu a zubuhi shine yanka jijiyoyi guda biyu a nan da makogwaro in an yanka makogwaro da waɗannan jijiyoyi guda biyu ya zama mai abu uku shine azzibu a musulunci ku yanka bakara saniya sai aka ce su yanka saniya a yaren larabci in an ce bakara aka yi shiru shine mai, saniya namiji ko mace shine mace amma namiji sunansa saurun saur shine namiji amma aka ce bakara asali mace ake nufi amma saurun shine namiji so da ka Allah yana umurtan ku yanka saniya wannan shi ne in kun yanka ta da wannan Allah zai bi matakin da zai bayyana muku tsakanin ku ku gane wanda ya kashe wannan attajiri din kalu maimakon su yanka saniya take wanda haka ake so daga Allah ce yi kaza kar kai tambaya sai kai misali da aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu a hadisin bukhari wanda ke imani da Allah da gobe kiyama ya girma bakonsa saboda imani sai zama daga bako sai ka mutunta shi amma su banu isra'ila an ce a yanka an ce ku girma ku sai wani bako na wani kabila dogo ko ko gajere fari ko baki yaro ko matashi wa ya ba ka ga mu mu tambaya ba duk wanda ya zama bako shikenan ka huta to su suna da taurin kai ba a ba su amsa su tsaya a wurin sai sun yi ta'annuti suna tambaya kalu suka ce a tattakhidhu na huzuwa yanzu kana rikar mu da wargi ne da izgili me ya kawo maganar saniya a yanka saniya mu wa yake kuma a yanka saniya a na huzuwa malamai suka ce muna iya fasara ɗayan biyu ko mu ɗauka huzuwan mafulin bihi ne ai a na mahazuwan kana riƙe mu abin ai izgili da mu ko kuma a na zi zawi huzuwa kana rike mu kenan mu wasu ma'abota izgili ne duk wanda ka yayi in ka ce a na huzuwan ka riƙe mu abin amana izgili ya zama mafulin bihi ai a na me mahazuwan in kuma kace a tattakhidu na khudwa iya nufin kana rike mu ma'abota izgili ne sai zama an kaddara mudafun shine a tattakhidu na zawi khuzwin ka rike mu ma'abota izgili sai zama zawi din mudafun huzuwa mudafun ilayhi sai aka goge mudafun sai aka bar mudafun ilayhi so duk wanda ka fasara yayi shin kana rike mu a matsayin abin amana izgili ne ko kuma ka rike mu mu ma'abota izgili ne mun ce ka bayyana waye kace kuma ka ce Allah ce mu yanka saniya ce fa ba su ma ce a tattakhiz ba ce a tastahzi'u bina ba a tattakhizuna huzwa wanda sun kai makura ma wajen muzantawa ga annabi inda sun ce a tastahzi'u bina kana isgili da mu ne da sauki kawai fi'ili ne amma a tattakhizuna huzwa yanzu ka dauke mu abun isgili ne kala sai ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah an akuna in kasance minal jahilina daga cikin jahilai ba zan taba umurtar ku da abin da ba da ilimi ba anan aljahilun yana daukan me yana iya daukan matsayin as ina neman tsarin Allah in kasance daga cikin wawaye saboda wawa ke magana babu dalili ni ba na magana sai da dalili ke sa qur'ani yana iya aiki da aljahal bi ma'ana me asufaha. yana yi daukar kuma asufa a matsayin aljuhala kaman ah, wabutalul yatama hatta idza balagun nikaha wala tutu sufa amwalakum allati sufaha kar ku ba wawaye dukiyar ne yara kanana wanda suke ba su da fasahar ya zan sarrafa dukiyar in baban sai da sai kurki dukiyar kar ku ba su to kaga anan an kira yara da wawaye dan ba su da hankali za su gane me za su yi da kuɗi a lokacin sai a rike a kula da sai sun girma sun yi hankali sai a ba su duke su juya ta mafhum tayyib sai ce ina neman tsarin Allah an akuna in kasance minal jahilina daga cikin jahilai waɗanda suke wawaye masu magana babu dalili a wannan aya muke ƙara fahimtar kuma cewa hatta annabawan Allah suna neman taimakon Allah tunda da kansa yace ina neman tsarin Allah ashe annabi na neman shi ma Allah ya taimake shi shi yasa babu kokonto annabawa manya ne annabi Musa na cikin ulul azmi minar rusul first class annaba ma abota damara masu darajar farko wa ma azalika iya neman Allah ya taimake shi wanda yake bayyana mana babu daraja da Allah zai kai ka ta daukaka ko ya kai ni ko ya kai shi da zamu kai matakin da ba ma neman Allah ya taimake mu muna neman Allah ya taimake mu karanda da mutum ya gane cewa zai iya rayuwa babu taimakon Allah daga ranar yayi asara tunda annaba suna neman taimakon Allah to in dai annabi irin annabi Musa ya nemi taimakon Allah to mu gane babu abin da za mu cimma buri a duniya Allah bai taimake mu ba kisa duk abin da muka yi mu nemi Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki akai ya taimake mu wanda Allah ya taimake shi yayi nasara wanda Allah ya bashi da wayansa yayi asara ko a dinke takalmi kafar takalminka Allah ya ce ya barka da wayanka kai asara yasa duk abin da muke mu saka Allah mu nemi ya taimake mu shi yasa annabi Musa yace a'udhu billahi ina neman tsarin Allah an akuna an kasance minal jahilin daga cikin jahilai to a lokacin sai yace musulmi hmm. قالوا ud'u lana rabbaka ka roka mana mahaliccinka yubayyin lana ya bayyana mana maki wacce ce wannan saniyan me shekarunta kale yace innahu lalle shi ya kulu yana cewa innaha rafin ita saniya ne la faridun ba tsohuwa ba wala bikirin ba yar karamar budurwa ba awanun baina zalika tsaka ya take fa'alu ku aikata ma tu'maruna abinda aka umarce kun ji Musa alaihi salam kalu sai suka ce su banu isra'ila da ke tare da musa salam udu lana rabbaka udu lana roƙa mana rabbaka allanka ka ji magana udu lana mu za a roƙa mana amma wa allanka kai allanka ya bamu shi yasa ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam in ba imani ba ya yi yawa ke sa dukkan na kasu in ka cire imani wallahi dan adam ya iya dan adam asalinsa jahili ne innahu kana zaluman jahula dan adam azzalimi ne qur'ani yace dan adam akwai jayayya wa kana insanu aktsara shay'in jadala wa kana insanu katura dan adam idan masahu sharru jazua manu'a wa idan masahu alkhairu duka waɗannan weakness ne na ɗan adam kasawa sa Allah ke cewa wa khuliqal insanu dha'ifa mutum akwai rauni wallahi duk da kowa gamuwa a nan wurin qur'ani ne da ni da ku yabe da mu haka in ba wai jin wa'azi kake ba in wai a yadda ɗan adam aka yi shi haka kake Abba azumin me na zaka azumi kawai ayoyi ne da hadisai suka yi ratsa jikinka zaka zauna kai azumin zaka shiga ce kai haramun ne fa astaghfirullah ka fata wallahi addini ne amma duniyar nan inda ba addini ba zai zauna lafiya ba kawai yadda ka gani an zauna lafiya addini ne sa ake zama lafiya a duniya amma in ka cire addini a jikin dan adam dan adam lalatacce ne sa duk abin da aka ce babu addini a cikin sa kwata-kwata da an yi asara a cikin saboda me ko da ethics na aiki a rayuwa ka rike amana ka yi gaskiya ka kiyaye alkawari waye koya maka addini ya koya maka akwai dokar da za ta sa ka yi wannan ba Allah ba to yana dan adam idan babu addini zero ne addini ne ke mai da shi mutum sai suka ce wai ud'u lana roƙa mana rabbaka allanka mu za a ba amma allan ba namu bane zaka ne shine typical dan adam roƙa mana allan kai biya mana bukata su ma yi kara su ce ud'u na, rabbana roƙa mana allan mu koda da siyasar rayuwa suka ce allan naka ne amma mu zai yi wa yubayyin lana ya bayyana mana maki wata saniya ce anan ba ba dalilin wannan tambaya inda ba su tambaya ba aka ce ku yanka saniya ibnu abbas Allah ya kara masa da yake suka sai kowace saniya suka yanka ta yi, amma da suka yi tambaya sai aka kara tsananta musu shi sa ya zama duk abin da ba zai kare mu da komai ba na tambaya kar mu tambaye shi duk tambayar da ba za ta kara ma kusanci da Allah ko ka kyautata ibada ko ka san wani abu ba kar kai tambaya kai kawai ka yi tambaya na abin da ka san zai taimake ka a duniyancenka ko a lahirancenka ko kuma a duka guda biyu amma duk tambayar da za ka yi a rayuwa wanda ba ta da amfani kwata-kwata ba za ka taimake ka duniya ba babu taimako lahira to karka yi ta inda sun yanka saniya amma su suka ce mahi wacce ce saboda mai saboda taurin kansu da son kurewa kala sai ce innahu lalle Allah ya ce ya kulu yana fada ba kenan Allah kenan Musa yana gaya musu Allah ya fada abin sani kadai inna lalle shi ya kulu da cewa inna halalle ita bakaratun saniya ce la faridun wala fikrun kalmar farid ba uwar kalma ce a larabci sosai tana da tsauri irin kalmomi da ke da wahala ne amma wala bikirin kuma ba budurwa ba malamai sun san budurwa ai bikirin wannan kowa sani malamai suka zo nan suka ce akan yi tafsir ne a tafsir bil muqabala Shi ne idan aka kira opposite din abu biyu sai aka kira ɗayan ko ba a kira ɗayan ba kasan san ɗayan hmm. in aka ce da fari da baki da sama da ƙasa da tsawo sai ka ce mai da gajarta to shi ne a tafsir bil mukabala kamar da Allah ya ce firu khifafan wa sakaran daga an ce khifafan wa kasan mai na biyu hmm. fanfiru su bacin a winfiru jami'a su daga ga jami'an shine ku tafi gaba daya su bacin ya mai a faradar. Mm. to shine a tafsir bil muqabala nan kawo kalmomi guda biyu kaman kishiyoyin juna idan ma'ana ɗaya ta bayyana to fassara ɗaya na da sauki to idan muna kokantan faridun to za ka ce wala bikirun kuma ba budurwa ba to tunda ba budurwa ba ina ne ɗaya bangaren ya zama tsohuwa to sai zama faridun hiya musinna alkabira wacce shekarun da suka yi yawa ha ta daina aihuwa wala bikira bikira kuma ita ce wadda take budurwa ba ta ma dauki ciki ba to sai ce innahu yaqulu innaha bagratu saniya ne la faridun ita ba tsohuwa ce da ta tsufa ta daina aihuwa ba wala bikirun ba kuma budurwa ce da ba ta aihuwa ba ita saniyar awanun baina zalika bai baina kuma tana tsakatsakiya sau da kenan ita ba budurwa ba sannan ba tsohuwa ba faf'alu ma tu'maruna faf'alu ku aikata in jiwa in ji Musa ne ana sai Musa ya ce faf'alu ku aikata fi da amri ma tu'maruna abinda aka umarce ku anan yana ba su gaban abinda ake cewa wai satan ansa <laughs> yana ba su gaban abinda ake cewa menene satan ansa <laughs> an yi wani babban malami a jami'atul islamiyya jami'ar madina inda na karanta sunansa sheikh muhammadu al-amin al-shankidi Shi shine mai tafsirin qur'ani na abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an wato mashhurin tafsiri ne na fassara qur'ani da qur'ani wanda a duniya babu tafsirin da ke fassara qur'ani da qur'ani irin nasa asali mutumin murtaniya ne wani gari shanki amma ya rayu a harabi yana karantarwa ya rasu shekaru da dama so lokacin da ke karantarwa a jami'a sai a bashi invigilation na ɗalibai a farkon jami'a kamar yadda ah, na samu labarin kissan a jami'a wallahu ta'ala alam bi sawab wani ne da aminta da shi dan sauri yake ga mini yana invigilation wajen 1960 something 65 67 in ya shiga invigilation dalibai jarabawa sai aka ba dalibi tambaya in ya karanta bai gane sai a ce misali kaman mai ayar gado ta kaza ta ce yana fa'in kula da dalibai in aka kira shi an san sai ya faɗa sai dalibai su rubuta sai wani kira shi me malam me tambayar kaza ne sai ya faɗa shek bin bas rahim wala nafsi shine bayis chancellor sai ya kira shi ya da in bijile to kuma yake ba da amsa sai ya wuni yana tafi yana ba haka dambe shi me yasa kake amsa sai ce yana tsoron ayat da Allah yake faɗa ne a Qur'ani cewa wa idza khadha Allahu alladhina wa idza wa idza khadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna da wannan aya ya kawo ayat da Allah yake faɗa cewa ne me akan banu isra'ila ala lisani dauda wa isa bin zalika bima asawwa kanu la an fa'alu labi ma kadu fa'alu hmm. yace abin da yasa nake fada ina tsoron kar su tambayen amsa na je gaba ga Allah ban fada ba Allah ya ce na boye ilimi shi dalilin sa kenan an tambaye amsa tambaya suka mun akan gado ko akan wankan gawa ko tambaya ne akan rukunin musulunci ko wani abu in na boye zan je Allah ya ce an yi tambaya ban amsa ba na boye ilimi kuma wanda suka boye ilimi Allah yana tsine musu <laughs> to daga gashe ne sai aka daina sashi a cikin masu kula da ɗalibai shek bin baz rai walla ya ce to ai jarabawa ake ce to ai jarabawa na duniya ne ni kuma ina zoron kan na je jarabawa na kira to shi sa sai aka cire sunansa a ya gaje to wannan ba zai ayi da shi ba in ba haka ba shi tsoro yake kar ya je tsaya gaba ga Allah a ce an tambaye ka ilimi ka boye ko ya ilimi kuma da suke Allah yana tsine musu wayal anhumul la'inun kida Allah ya tsine musu sai ta kawo ayoyin da Allah yake magana wanda suka boye ilimi sai fake da kuka yake kan na boye ilimi Allah ya tsine mini sai yasa aka ce to a cire shi ce to wannan ya fi sauki amma dai an tambaya zo da zan fada da haka aka ce ce fasalu ma na anan kamar annabi Musa ya ba su ansa ne ku yi abin da aka umurce ku kar ku da ku tsawaita tambaya wato bai ce kar ku ƙara tambaya ba sai ce ku yi abin da aka ce da Allah ku tsaya a wurin kawai ku yi na'am amma ba ku haka ba na'am na'am قالوا la ربك illa لنا ما kabari fa'alu ma tu'maru sai suka ki aikatawa sai suka ci gaba da tambaya qalu du'u na rabbaka suka ce ka roka mana mahaliccinka yubayyin lana ma lawu ame launin ta kuma kala yace innahu lalle shi ya kulu yana cewa innaha lalle ita bakaratun saniya ne safra launin ta fatsi fatsi ko kace yalo ruwan me za ce kenan rawan ruwan doruwa faqi'ul launuha sannan launin nata tatacce ne babu wani combination babu wani mix launi kala ɗaya ne kawai fatsi ruwan dorawa tasurrun nazirina in ka kalle ta tana burge ka wato tana burge masu kallo tasurrun nazirina tana faranta musu rai sai suka kare tambaya qalu na rabba rabbaka roka mana allanka roka mana ka har a yanzu ba sa cewa allan mu duk ni'imar da ya mutu qalu na rabba rabbaka roka mana allanka mu allanka zai yi wa yubayyin lana ya bayyana mana ma launu ha mai launinta inda sun tsaya kawai yanzu suka nemi duk wata saniya da ba budurwa ba kuma ba tsohuwa ba suka yanka da yayi amma sai suka ƙara tambaya ud'u ulana rabbaka yubayyin lana ma launu ha mai kuma launinta yanzu a ce maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wanda ya imani da Allah da gobe kiyama girma bako sai kace bakon dogo ko gajere da Allah wai saka ba bukata kawai in ya cika sunan bako ne shikenan sai ka girmama shi ga mutunta shi amma banu isra'ila ba sa irin wannan biyayya ba kuma akwai fitina fa cikin tambaya idan ba ta da amfani dan fa mun yi sa'a ba a wahayi ne inda ana wahayi da in aka samu masu tambaya suka yi yawa sai Allah ya sauko da wani hukuncin da ba za a iya yin sa ba shi sa annabi yake cewa duk abinda ma na haitukum an hufajita ne bohu wa ma amartukum fa'atu minhu masabatun abinda nace ku yi ku yi wanda nace ku bari ku bari yace ba abinda ya halakar da wanda suka rigaye ku kaman yawan tambayoyi duk tambayar da zaka yi tambaye kanka da Allah menene amfanin amsa in an bani a duniya da lahira da me za ta amfane ni ba ta da amfani a duniya babu a lahira yato karkai tambaya in dai ba ta da amfani karkai jisa Allah yace ya ayyuhan lazina amanu la tasalu an ashiya in tubdu lakum tasukukum ya ku jama'a da kuka yi imani kar ku yi wata tambayar wasu ababe akwai abin da aka bayyana muku ma baganta muku daidai bai da amfani kuma na daga cikin hadisi a cikin hadisi da ya zuwa cikin muslim da kuma muwasa ta imamu malik rahimahullah annabi yace Allah ya yarda muku da abubuwa guda uku in kuna yi Allah zai yarda da ku akwai abu guda uku kuna Allah zai fushi da ku a cikin waɗanda ke gayyato fushin Allah sai ce kila waqal wa kasratu su'al wa ida'atul mal kila waqal shine an ce sun ce ya ce an ce ka dauko magana wai wai wai shine isnadinta shine an ce an iya ce kawai rumo yana halakar da al'umma annabi ya ce na biyu kasarta su alewar tambaya ka yawaita tambayan abin da ba zai amfane ka ba kai fitina ai ko likita ka tsawaita tambaya sai ka shiga damuwa sai ka samu syndrome na yan medicine sai ka je ka matsa tambaya a a in a kana da cuta kaza za ka ga dan kanka ya dan ciwo sai ka dan jin hanjiri haka in ka da miƙe sai ka ji kaman za ka faɗi za ka ji kasala sai ka ji duk abin da aka faɗa kana da shi ba haka yake faruwa ba in ka biya wa likita ko me ya faɗa ya faɗa goma sai ka ga tara kana da su kuma kafin ya gaya maka hankalinka a kwanciyar kuma sai ga gara bacci ya sa wani kace ya je a masa medical check-up sai ce mm, mm, in wa ya sani ba ruwansa saboda bincike akwai hatsari in aka zo ko lafiyar jikinka ne yanzu ga kana azumi lafiya kalau wallahi daga an fara binciko maka ganin sai ka saba yi gari ka kai karfe wani ba kai bacci ba kuma da ba abin da ya ka kuma psychological damuwa fa ta fi cutarwa fiye da damuwa ta hakika mutane nawa ne da aka cire musu psychology suna da cuta suka warke in dai ka samu yaƙinin yanzu psychologically an cire maka bakar cuta sai ka ji ga kwanta maganin ma sai ka daina sha amma in aka yi rashin sa aka samun likitan da bai sani ba ya kinkiro maka wata cuta ta ƙarya wallahi duk sai ana kwanciyar hankali sai za ka yi sallah sai ka ji ba za ka yi a tsaye ba sai ka zauna kuma babu cutar kuma sai ka zauna sai ka ji na tashi zan faɗi a ci abinci mm, ba zai ciwo ba bai sa daji ba daji ruwa ka ce ba za ka iya ba amma daga an kai ka je egypt ko an kai ka india ka tabbatar babu cutar babu e babu da kafar ka kake dawowa ka zo gida ɗumamin ma ba ka bar wa yara to shi sa bincike yawan bincike bai da amfani yawan tambaya bai da amfani shi sa Allah yake bayani akan cewa kar ku yawaita tambaya ko a jikinka ne bai da amfani a lafiyar jikinka bai da shi to ko addini kar mu yawaita tambaya da binciken abin da ba zai amfanar da mu ba kar mu tambayi abin da ba zai kare mu addini ba kai shiru duk abin da ka san zaka yi tambaya to ka tabbatar an baka fa zaka yi gire ka tabbatar in an ce an san halal ne ko haram ne za ka ɗauka na kai tambaya in kuwa ba haka ba ka bari ran da ya shiga kunnen ka kaji a rido ana wa'azi kuma ranar shi ke dole ka yi amma kar mu yace tambayan abin da ba mu shirya masa ba wannan kuma bai zama dalilin mu ki koyan addini ba koyan kuma wajibi ne haran da Allah zai ta mu iso a cikin karatu mu yi aiki da shi da haka ya ce bakaratun safura tana nan fatsi-fatsi yalo ha launinta faƙiƙun ha launinta tatacce ne kanaɗe babu wani mix a jiki shine faƙiƙun ha ai a safi shine faƙiƙun safi launu ha launin kala kalaɗe ne babu wani ɗigo da daban tasurrun nazirina tana faranta rai tana burge masu kallon ka kalli tana ta faranta maka rai na'am قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي yaquluna na rabbaka yubayyin lana ma fi suka ce kada roka mana Allah ya kara bayyana mana kuma ita saniyar yayi take me aikin ta me sana'ar ta kai kaji ma fi yawa shine me sana'ar saniyar kai kaji tambaya me amfanin wannan a ce yanka saniya a ce yalo kuma to sanar me take yi <laughs> isa ila kake ci Allah ya kare mu daga waɗannan abubuwa <laughs> Allah subhanahu wataala shi sa tuba da kansa da hakuri da yawa inda kai ne za zauna lafiya sai suka ce innal bakara tashabaha alaina mu ba shanu matsalar mu da su suna kamanni da yawa a wurin mu akwai matsala da yawa sai ka rasa kun ce yalo a ce maka yalon sani ya kasaya musu an hana ka da yake kwana kasaya amma ba suka ce wai mu shanun ne tashabaha alaina akwai kama da jura da yawa amma anan sai suka ce wa inna insha Allahu la muhtaduna amma in Allah ya yi in yi su a yanzu za mu samu shirya sai suka kawo inna taukidi in sha Allah suka tabbatar da Allah la wallahi lamun kasar abdullahi bin abbas Allah ya kara masa da a nan suka samu bakin zara aka tawaga musu tunda suka ce in sha Allah shi sa duk abin da za ka kace in sha Allah Allah yana tawage maka shi wa inna insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa ayya sha Allah karka ce zaka ba sai ka ce sha Allah hatta fa annabi Sulaiman a hadisin Bukhari yana da iyalai dari da yake kusantar su wanda suke wasu malamai sun ce a matsayin bayansa ne a dare ɗaya kusance sai ce duka za su yi ciki bai ce insha Allah ba ɗaya ta yi ciki kuma ɗan da ta haifa rabi ne me dalili annabi mu yace saboda bai ce insha Allah ba kalmar insha Allah ya cire akan wannan kalmar Allah ya jarrabi annabinsa shi sa wannan kalma insha Allah ka rike ta saba da bakin ka ko me ina zuwa zan je bayan magrib insha Allah gobe zan yi kaza insha Allah kaza kaza insha Allah ka rike kalmar insha Allah tana baka soft landing ko me faru auren Allah ka kubu da kuma ka nemi taimakon sa ita ce kalmar da suka faɗa banu Isra'ila duk taurin kansu Allah kuma ya ba su saukin abu kawai da suka ce wa inna insha Allah la mutaduna ran da ka bata da gangan sai Allah ya jarabe ka wani mutum ya fita a gidansa zai je kasuwa iyalin sa ce to Allah ya kiyaye hanya yace zan je kasuwa ne fa tace insha ka ce insha Allah yace nan da kasuwa tace ka ce insha Allah yace dan fa kasuwa ba fa nesa ba sai ya tafi yana dariya yana zuwa zai ketare fili shiga kasuwa sai ya samu sojoji suna wani atisayi atisayi sai fada cikin wasu ayyukansu suka sa ya yi tsallon kwado aka likida masa duka ya sha ɗan kare kai ɗan kuren duka ba ɗan kare ba wallahi da kyar ya koma gida da ya je kofar gida da kyar ya sallama assalamu alaikum aka tare da iyalin ta ce, wai ya ce ni ne ki insha Allah wato shi yanzu shi yanzu a aikace ya ta aikin insha Allah ya ce shi ne ta ba ma insha Allah wato ran da Allah ya jarrabe ka zaka fara aiki da insha Allah cin abin da ya wuce ma a ce ina ka yi ka ce an aike ni ne a Kano insha Allah so ita insha Allah mu rike ta ita suka rike suka ce wa inna insha Allah la muhtaduna mu nan idan Allah ya so la muhtaduna za mu samu shirya za mu aikata suka kira suka sa Allah akan wannan Allah subhanahu wata'ala ya sauwaka musu shi yasa shari'a ta karantar da mu yawan aiki da insha Allah insha Allah duk abin da zaka da yake cewa a cikin hadisin muslim yace al-mu'minul qawi khairun ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair hmm. ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala shaytan mumini mai karfin imani annabi yace ya fi mumini mai raunin imani ka duk abin da zai taimake ka kai ta kokari wajen neman sa ka zama mai kokari da himma wajen neman duk abin da ke da alheri a rayuwarka nemi taimakon Allah kada ka gajiya malamai suka ce neman taimakon Allah dai shine yawan insha Allah da bin dokokin sa kar ka gajiya duk abin da kai kai insha Allah wala ta'ajas in wani abu ya faru gare ka kuma wanda ba shi kake nema ba sai ka ce ne kaddara Allah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddara abin da yaso shi yake faruwa fa inna law saboda cewa da nayi kaza da kaza ne ai da nayi saura dan kiris da same shi irin harbin tsuntsun yara ke na saura kiris to in ka bude wannan kofar kuma kofar shedan ne kai kokarin ka kai insha Allah in saɓanin abin da kake fata ya auku sai kace haka Allah ya kaddara wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin babu abin da za ku so ya faru sai ya dace da abin da Allah ya so ita mashi'a ta Allah Allah ya so abu shefi komai muhimmanci idan Allah ya so kai arziki ko baka so sai kai idan kuma yace ba za ka yi ba ko kana so ba za ka yi ba Abdurrahman bin abu bai so ya kudi ba ya waye gari yace yana tafiya akan hanya zai ga dutse da zai cutar da al'umma yana tsoron kar ya dauke dutsen ya ɗaga ya daga ya samu zinare karkashin sa duke ta garo yana tsoron kudi kada kudi ya karu amma ya zama multibiloniya amma gudu yake karfe daga dutse sun ci kudi don in ya kudin ya bar zinaran ya yi almubozaranci ya dauka kuma arziki ya karu yana tsoro a ba da allah ya ce zai yi ya yi ko bai yi ba ya yi dukiya su daga mashi'a ta allah idan allah ya so abu ya faru ya fi son ka duk wani matsayi idan Allah ya ce za ka kai sai kai ka amma duk yadda ka so ka kai in Allah bai so ba za ka kai ba me yake baka mashiyar Allah shine insha Allah ko me kace insha Allah kuma ka roki Allah subhanahu wataala alkhairi amma wayan mu ilimin mu karfin mu dabarar mu ba abin da zai ba mu sai abin da Allah ya gada ba mu rike insha Allah wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin don haka sun ce a bayyana musu wacce ce ina ga dole sai dai mu tsaya a wurin saboda yanayi na lokaci idan Allah kai mu gobe sai mu kammala kissa din zai fi sauki don ayin na da alaka da ta gaba amma ba zai yi mu shiga ta gaban ba sai dai mu dan yi waiwaye abin da fiya sai mu dora zuwa gobe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah zuwa gobe sai mu dora Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka Hamidul Majid wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam amin